بسم الله الرحمن الرحيم من أنا شكين درسم وأشكي أبن سورة البقرة إدا أبن إدام وكمان شيبا سورة البقرة آية تسعين دبيو إن شاء الله ولقد جاءكم موسى بالبينات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ورحمه wa aidan kuma lagarja a kun musa bil bayyana ta hakika musa ya zo muku da dalilai bayyanannu aidil mu'jizati da abubuwa na gajiyawa na karramawa ga annabawa kala asa kamar sanda ce wadda take sanda ce amma kuma sai ta shanye sanduna kuma ta yi tsayi kun ga wannan ya nuna mu'jiza ce waliyadi da kuma hannu mun ba shi hannu sai ya ya sa hannu aljihu ne sa hannu ya koma fari fes kunga ga wannan ma'ajira ce wa falake albahari da tsagewar gulbi ya tsage musa alaihi salatu ya wuce duka wannan ma'ajira ce aka ba annabi musa ya cancanta ga wanda biyar gawan ga abu sai imani da annabin nan alaihi salam su matakasu mun ijila ilahan bayan wannan sai kun kare kidan maraki kuma ya zama abin bauta gare ku min ba'di bayan tahiyar Musa ay min ba'di zahabi ila al-miqati bayan Musa ya tahi zuwa ga miqatin da yayi da Allah na karbo littahi wa antum zalimuna bi takazi kuna masu zalunta kan ku da riƙon wannan abin bauta kan maraki wato antum zalimuna halin wa hadha kulluhu yadullu duka wannan yana nunawa ala kadirin da ƙaryar yahudawa da suke cewa fi kaule nuna bima anzila alaina suna cewa mun imani da abin da aka saukar gare mu wannan maganganu da ƙur'ani ya faɗa wanda suke aikatawa ya nuna karya suke yi ba su yi imani da abin da aka saukar gare su ba to Allah bai wasu na Allah ka kare mu daga shirin yahudu wa nasara wa iza akazna misaqakum wa iza akazna wadkuru aidan kuma ku tuna bima ya yi dillo alaka da abin da ka nuna ƙaryar da kuke cewa kun imani da abin da an ka saukan muku fi idda yi kuma iman ga dawar da kuka yi ta imani cewa kun imani bima ma unzila alaikum da abin da aka sauka gare ku wato ku tuna da cewa magana ce kuka faɗa da baki ba gaskiya kuke nuni da ita ba iza akalna nisa ku lokacin da muka rike ku alal amali da ma fi taurati muka ce ku yi aiki da abin da a cikin attaura wa kadara fa ana foka kuma dura kuma mun ɗaukaka dutse daura da saman kanku aljabal hina imtana'atu min qabuliha lokacin da kun ka hana kanku ga karba attaura liyas da alaikun don abin da muka ɗauka dutsen don ya faɗo gare ku in ba ku gyara ba mu kaɗo muku shi duk ku mutu a huta da kowa wa kunna muka ce ku zuma ate na kun bi kowa ku karza abin da muka ba ku da kari jiddin da kokari wa shahadin da kuma abin da ishahadi wasu ma'uma yi umaruna abin nan wasu ta umaruna biyu ku saurari abin da ake umarnin ku da shi sama a kabulin saurare na karba kalu sai suka ce biyu iltifatu mina khidabi ila ghaiba akwai waiwaya daga magana da su zuwa ga yin magana da wanda bai ya ce sai sun kace bai ce kun kace ba a sai kalu suka ce sanu ina kaunaka mun ji maganarka wa a sai na amurka mun saba ma umarninka maduhun ala wato wa a sai na maduhun ala ina, maƙular kauli wannan shine abin da a hakikanin maganar tasu wa ushribu aka aka ya musu istihnahun wa wasu rubutu qulubi mal ijra an ka cudan ya son ɗan maraƙi cikin zukatarsu ai kana da hubbuhu qulubawan son dan maraƙi da bauta kai ya cuɗan ya zukatansu kama ya khalidu sharabu al abdan kama wada abin sha yake cudan ya da jikunkuna da kufurihim saboda kafircinsu ai da sababi kufurihim saboda dalilin kafircinsu wallahun ka gaya masu ya sama ya amura kundi imani tir da abin da imani nan naku yake umarninku da shi bi taurati da taura imaninku da taura, in dai wannan shi ne imani to da abin da imaninku yake umarninku da shi na abin nan da ijili bautar dan maraki in kuntum mu'mini na biya in dai kun yi imani da taura, to imanin ku tir da shi ba imanin kwarai ne, in dai kun yi imani da taura kamar za'amtun kamar wanda kuka ce alma'ana lassun bi mumini ma'anarsa tun da dai kuna bauta wa dan maraki lassun bi mumini ku ba mumine kuke ba wannan shine ma'ana ku lassun bi mumini ne ba mumine kuke da taurata da taura ba wa kare ka zabtu muhammadan kuma kun kare ta muhammadu sallallahu alaihi wasallam wal imani bi allahi ya amuru bi imani eh, bi takadibi imani da taura ko baya umarni da kare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala bi ibadatu ghayrillahi ta'ala kuma ya umarni da bauta ga wani wanda ba Allah ba subhanahu wata'ala saboda haka wato duka wannan yana nuna maganar yahudawa ce a nuna zuma unzila ilaina wato ba gaskiya bane ƙarya ce suke yi ta Allah ka kare mu daga sharrin yahudu wanda nasara da kuma duk wanda yayi kama da su Allah ka shiga tsakanin mu da su qul ka ce qul in kana qul in kana la wasarul akhiratu inda Allah ya wallahun kuma ka gaya musu ya manzon rama in kanin lakum darul akhirah ya ku al yahudu wa nasara in ku adda gidan lahira gidan lahira idan ta ku ce wato aljanna inda Allah a wajen Allah khalikatan ku kadai ay khasatan ku kadai min dunin nasu banda sauran mutane kama za amtum kama wadda kuka ce ta ku sha ba mai shiga aljanna sai ku kuka ce lai da kula jannata illa man kana huda aw da Saratu. in dai wannan gaskiya ne to bata wannan wal mota ku yi gurin mutuwa in kuntun sadiqina in kuna da gaskiya ga magana ku domin duwa da aljanna ta kasance ta hai duniya daɗi saboda haka in dai ku adda aljanna to ku yi gurin mutuwa don ba a shiga aljanna sai an mutu ta'allaka bi taman nawa shar'ani wato sharadi biyu ya ta'allaka ga wannan abin nan harafin abin da harafin abin nan tamanni wato abin nan fiye abin nan in kuntum sadiqin ala anna sharda ala awwal akan sharadi na farko koye da fisani an yi mai kaidi cikin abin na sharadi na biyu ai in saddaqatum fi za'amikum annaha lakum ai idan kun yi gaskiya da kun kace aljanna ku ɗaya adda ita to wa man kana lahu duk wanda shi adda aljanna ya wasiru ha to zai zabe ta wal musil ilaiha al mautu abinda ko ka kai shi zuwa gare ta ita aljanna shine mutuwa ba mai shiga aljanna sai bayan ya mutu to idan ko kun ce gaskiya ne ko an da ita to fata burin mutuwa mutane masu shiga aljanna wato ba da abin nan ba mutane masu shiga aljanna ba tare da sun mutu ba ba su da yawa mai yawa sai an mutu aka shiga aljanna Allah ka zafarta mana ka sa mu cikin aljanna ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم ولن يتمنوه ابدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين walan ya tamannahu abadan kuma har abada ba za su yi burin mutuwa ba bai ma kaddamar saboda abinda hannunsu ta gabatar ba ya da kyawamin kuburin bin nabi na kafirci wasu da annabi almusalzimu da kadibihim wanda ya lizimta cewa karya suke da suka ce sun imani da abin da aka sauka musu wallahu aliman zalimi na Allah masani ne da mutane azzalimai wato alkafiri fa jazihun zai saka musu da abin da suka aikata wala tajidannahum wala tajidannahum a'rafa an-nas ala hayat wa min النار أين ألبسنا وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون وأهرس واتو يكي ولا تجدنهم ذاك ساميس واتو آه، اللام لام القسم wallahi za ka same su wani kadabu lin ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam au ko kuma ana magana da kulli qari in salihin li faham ga duk wani mai kira'a wanda ya dace da yayi fahimta idan an faɗa mai magana wala tajidannahum wallahi za ka same su a harasan nasi sun yi kowa kwaɗayi ala hayatin da rayuwa su wato masu da a wacewa su adda aljanna nan don sun san ba su adda ita ba za ka iske su sun yi kowa yin su rayu ko da daɗi ko babu daɗi don sun san dowa da rayuwar take babu daɗi nan duniya ta yi rayuwar lahira a rashin daɗi ga kayi wahiya alhayatu mutu abin da mutadawula su rayuwa suke so mai tsawo wa in kanar dalila ko da kaskantacciyar rayuwa ce Wahuwa abu ablagu min wannan ya isa matuka wato ga zarginsu. bisa ga maganar Allah da ya ce wannan ya tamannahu abadan ba su burin mutuwa har abada shi ma dai wato zargi ne ya ne annahum ashaddun nasu hirsan yana nuni su sun kowa tsananin kwaɗayi cikin mutane ala hayati ga rayuwa ziyadata ala adami tamannin maut wato ƙari akan rashin burin mutuwa walakin abin nan wa nakara hayati yayi na kira ga rayuwa yake ala hayatin dalalatan don ya nuni ala annahu cewa shi ba yahudi la bai damu ba da nau'iha da kowane nau'i na na rayuwa ko mai daɗi ko wanda bai da daɗi shi dai ya daɗe bai mutu ba don ya san da ya mutu kashi zai sha saboda haka su ba su damu ba akan kowane nau'i na rayuwa muhammudatan abin godiya a wa mazamu matan ko ta zargi bal ya tamanna fasula shi dai so kai kawai ya kara rayuwa mai tsawo wa tsula da tsawon tafakat wa aharasu na alladhina ku kuma ahlul kitabi sun yi faɗayin rayuwa bisa ga waɗanda sun kai shirka don su mushrikai na da ba fi alaiha su ba su ma yadda ana tashin kiyama ba le abin nan le ilmihim da anna masira don su ahlul kitabi sun sani sun sa ana tashin kiyama kuma sun sani bai anna masirahum ilan na lalle makoma su zuwa wuta duna almushriki na sabanin mushrikai don su mushrikai ba su ma yadda ana tashin ba da in karin lahu don su ba su yadda ana tashin kiyama ba wala ya zalika ba su san tashin kiyama gaskiya na ba wa yawaddu ahadun ɗaya daga cikin mushrikai yana buri ai tamanna a haduwan ɗayansu yana burin lauyu amara alfasana da dai zai samu dama a raya shi shekara dubu lau abin nan masariya bi ma'ana anna wahiya bi silati habi tawil ya mazarin maf'ul ya waddu wato ɗayansu yana burin ya waddu a abin nan da ɗayansu yana burin lauyu amara alfasana da za a raya shi shekara dubu wato ko da ko an raya shi shekara dubu wa ma huwa bi muzahabihi ai shekarar nan dubu ba ta nisan ta shiga azabar Allah mu ba idin ba ta nisan ta shi mana azabi daga azaba an yi amara ko an raya shi abin nan fa'ilu muzahabi ai ya tamanna alhayata wa dulaha yana gurin rayuwa da tsawonta wasa'ilu zalika ta'mir wannan da ka roƙon a bashi rayuwa ya dade bai mutu ba to ya sani wa in dai ba su yayi ba la yuzahihu wato dadewa ta duniya bai nisan shi mina mautu daga mutuwa zai mutuwa wala hulki azabin lahi ko bai hana shi riskuwa ga azabar Allah min abin na eh, luhuka azabin la wallahu basira Allah masani na bi ma na da abin da suke aikatawa duk abin da ake aikatawa Allah yana gani kuma ya sani wa qur'a ta'i wato wallahu basirun bima ta'maluna ai wallahu zu insari Allah yana da basira yana gani bima ya amaluna da abin da suke aikatawa la ya taba alaihi shay'un babu abin da ka koyuwa ga Allah mina amalihi na ayyukan bayi fa yajazihim don haka zai saka ma bayi da duk abin da suke aikatawa wa mimma yazidu ala qadi imanin yahudi daga cikin abin da ka karawa ga ɗebe musulmi ga imanin yahudawa ma ya hamilu ha alaihi hasadu abinda hasada take dauka su gare shi ita hasada mugun ciwo na duk wanda Allah ya kada ma ita to Allah ya jarraba shi saboda ramar ka Allah ka nisanta mu da hasada wal hiqidi da kuma kiyayya ta zuciya wanda suke da ita min akata laqi qisasun wahiya na kakkagawa kisoshi masu rauni li yasuddu biha subha annasi dan su danne wawayen mutane cikin su su hana su an imani bi muhammadin su hana su imani da muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min misali tilka daga cikin misalin wa'annan qisoci wa qad arafu jibrila sun san jibril su yahudu wa nasara huwa malakul wahyi sun san jibril shine mala'ikan wahayi bainan lahi wa bainan Rusuli tsakanin Allah da manzanni ne minan nasu na mutane wa mika'il mala'ika mika'ilu ko muwakkalin da hasabi an wakilta shi da ruwa wato sha'anin hukun ruwan sama wasilmi da zaman lahiya shi ko jibrilu mai kawo wahayi faƙalu sai mushrikai suka ce jibrilu aduwana wato jibrilu makiyin mana ya tibir azabi shi ka zuwa da azaba shi jibrilu shi ka kawo azaba don haka ba mu kamnatai wa yadda li'u lafiyar ala sirrina shi na ka da muhammadu da sirrinmu shi ka zuwa yana kawo ma muhammadu ayoyi waɗanda ka bayyana wa suna tuna mana asiri ga shirin da bugai saboda haka yana abin nan yana tona mana asiri shi abin nan shi abin nan jibrilu don haka ba mu yadda da shi ba ba mu yadda da shi abin nan jibrilu wa huwa sahibu azabin shi ne mai kawo azaba, wa kasrin shi ka shahi ƙasa wa shidda shi ka kawo tsanani amma dai walau kana mika'ilu ya ati muhammadan da a ce mika'ilu shi ke zuwa wurin muhammad la na bihi da mun imani da shi la annahu ya ati da qasab wa salim dan shi ka zuwa da ruwan sama shi ka zuwa da zaman lahiya kun ga wato girman kai da hasada shi yasa suke kakkage wa'annan karerai da suke kakkagawa domin idan mutum ba ya sa a yi gaskiya to sai shi ta tawili ya bata ya ce don kaza don kaza abba zai yadda ba dole sai an dawo ga kaza sai ya diba abin da bai yiwa sai ya ce sai an yi shi sannan shi kai da a yi kaza da shi wata takabbur girman kai an haƙƙi daga gaskiya yasta da yi ya kace laƙar ma'adi yana sa a ƙaƙa ga uzurra wa yu'addi ila da'ani kuma yana kai zuwa ga aisuka fi man la a da'anu fihi ga wanda bai halitta a yi suka game da shi wal yahudu da'anu fi jibril yahudawa sun yi suka ga jibril la'annahu nazala wahaya dan shi ya saukar da wahayi ala muhammad ga muhammad sallallahu alaihi wasallam la'annahu rasulul azab sun kace shine manzo azaba yuriduna adama ittiba'in nabiyyi abinda suka nihi wato suna nihi ba za su bi annabi ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka kawo waɗanda ƙarirai haka la'anna wahayahu ya atihi don wahayin muhammadu duka yakan zo mai da wasiɗatu jibril ta da jibril wannan kawai shi yasa suke wannan ƙage-ƙagen ƙarya to ko da an kawo musu abin da suke nema ba za su bi shi ba saboda hasada ce ba wai wani abu ba ne to Allah ka kare mu daga hasada ka kare mu daga sharrin masu hasada ya rabbal alamin قل من كان عدوا لجبريل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قال الله تعالى سي الله يكي قل لهم تو كغيا ما يهود والنصارى shi dai jibrilu Allah ya aiko shi shi kuma Muhammad Allah ya aiko shi yana ya aiki da abin da Allah ya ce ya yi to ka gaya musu man kana aduwar da jibrilu duk wanda ya zama maki ga mala'ika jibrilu wala mutu gai to takaici ya kashe shi ba za a canza wakilin ba ya mutu da takaici ba za a canza wakilin ba fa'inahu nazzalahu shi jibril shi ya saukar da alqur'ani ala da zuciya ka ya manzo rahama bi izni rabb bi izni allah wato da izinin allah musaddiqan lima bayna yadayhi kuma yana gaskantawa ga littafan da an gabani ne qablahu min kutubil littafan da an ne ay allati nazalaha huwa wanda shi jibril ya saukar da ita da kanta littafin na gabani ne Allah rusuli qablaka ga manzannin da sun ka wuce gabaninka wa huda min ad-dalalati kuma sannan shi qur'ani shiriya ne daga barin bata duk wanda Allah ya shirya ga qur'ani to ya karkatar da shi daga barin bata wa bushra bil janna kuma shi qur'ani yana bishara da aljanna lil mu'minina ga mutane mu'minai Allah ka sa mu cikin su wa azaban kuma qur'ani azaba ne wa shidda tsanani na alal kafirina ga kahire Allah ka kare mu wa man ada man amila amalan bi iznillah do wanda yake da. mutumin da ya aikata aiki da izinin Allah to kai yayya da wannan mutune fa huwa bil haqiqati aduwwun lahi shi ga haqiqa makiyan Allah ne al'azim wanda shi Allah shi ya bada izinin duk wanda ya yi kiyayya da mutumin da ya yi aikin Allah saboda Allah ku ya yi kiyayya da shi kawai don ya ga yana aikin Allah to ga hakika da Allah ya ka kiyayya ba da wannan mutumin ba saboda haka ku rike ayyuka na kwarai ko da mutum zai soke ku ya soke ku da abin kwarai ku bar rika ayyuka mara kyau waɗanda za a soke ku a ce su don wannan dalili abba za a da sunna ba ku nisanci irin waɗannan ayyuka a cikin hadisi ya ce wa bil hadisi alladhi akhrajahu al-bukhari cikin hadisi wanda bukhari ya fitar ana bi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira kana abu huraira ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce inna Allah qala lalle Allah ya ce mana adali waliyan Do wanda ya adawa da ni ga masoyina wa qad azantu bil harbi haqiqa na sanar da shi akwai yaƙi tsakanina da shi don mutumin da ka kiyayya da masoya Allah bawa Allah na ƙwarai masoya Allah don wanda ka kiyayya da shi to da Allah ya ka kiyayya don haka Allah ya ce fagar azan tuhu bil harbi haƙiƙa na ba shi sanawa za mu yi yaƙi da shi yawa shi wannan da ka kiyayya da masoyi na za mu yi yaƙi da shi yawa na ba shi sanawa ya shirya za mu yi yaƙi da shi yawa saboda haka kada ka yi kiyayya da masoya Allah idan ka yi kiyayya da masoya Allah wanda dai ga zahiri ka san ba ɗai yake da kai ba yana bin Allah fiye da kai to idan ka yi kiyayya da shi bayan ka gane to ka san da sani da Allah kake kiyayya don haka faɗa ba da wannan mutum ne kake ba da Allah kake don haka Allah yake faƙar azantu bil harbi hakika na bashi sanawa za mu yaƙi da shi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in bawa na bai taba kusanta gare ni da wani abu ba a habbu ilayya abinda na hisan ya kusance ni da shi ma iktaratu alayhi bisa ga abinda ma iktaratu alayhi bisa ga abinda na farlanta mai saboda haka matasa ku rika zuwa masallaci da wuri kuna tahowa wajen sallah a shan bayan an gama isha'i kuna ji Allah ta magana cikin hadisul qudsi yace bawa na bai taba kusanta gare ni da wani abu ba ahabbu ilayya wanda ya soyuwa gare ni mimma ibtaratu alaihi bisa ga abin da na faralanta gare menene fa'ida kai zaman ka sai da an ka gama isha'i to ita ce farillar da an ka faralanta ma sannan ka tawo wajen isha'i kai hasararri na a wannan yini kai hasararri na a wannan yini kayi hasara wadda ba mai iya sanin iyakata yan ba Allah ba saboda haka matasa ku bawargi da an shi an yi abin nan magariba an koma a yi kokari a dan ba, a dan jijjewa abin da za a ji hawa, a watsa ruwa a dawo masallaci kada ka bari a yi sallar isha'i ba da kai ba ku rika zuwa da wuri ku yi sallar isha'i ku bawargi ya ku matasa kurciyar nan da kofi gani wata rana ba ku da ita kuma ba ku san wada al'amari zai kasancewa ba yaro ko da abinci ko babu abinci jiki ne ƙarfi gare ko ya ci abinci ya ƙoshi ko kai ya samu abinci ko ya yi ni ya kwana bai ci ba bai sha ba jiki ne ƙarfi gare to ba ku san wada al'amari zai kasancewa ba kan nan gaba ya zan bayan kun kai lokacin kwana biyu ya ba ku ɗiya mara tausai wanda yake dattijo in ya ɗanfi ɗan lokaci haka bai ci abinci ba wato duk jiki ne bai da ƙari ko sallah farilla bai iya yi bale ta nafila da natsuwa to ba ku san wanda za ku zama ba ko da ƙarshen rayuwarku ko da ku samu abincin ko kaf ku samu abincin ko ku samu kulawa ko kaf ku samu kulawa ba ku sani ba kun yi amfani da ƙurciyar ku tun yanzu ku riƙa ibada da kyau ku bar wargi magana ba ita aka bukata ba kullum sai ku ji Allah ya ce inna Allah alimun bi ma ta'malun bai cewa bi ma ta'lamun bai cewa alimun bi ma na masani na da abin da kun sani bai cewa haka sai sai dai ce bi ma amalu saboda ka aikin ya ka lura da shi bi ma ta'malun da abin da kuka aikatawa to ku yi kokari ku rika aikata ayyuka alheri duk yaro wanda Allah ya ma mawafaka ya rike ibada da kyau bai walakanta daga na hayya girma bai walakanta kuna gani ga wasu nan kuna ganin su ba su da kuɗi kuma su ba masu mulki ba amma kuna ganin yadda Allah ka girma wasu ko mai mulki sai ya kawo gaisuwa ta to ai ba wani abu ne rike Allah ne ya sa shi ko Allah in ka rike shi sai ya sa kowa ya bi ka to ku rike ibada da kyau ya ku matasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma ya zalu abdi bawa na bai gushewa ya taƙarrabu ilayya bin nawafili yana kusanta gare ni da nafiloli hata hibbu har sai na so shi duk mutumin da Allah ya wa muwafaka ya tsare sallolin farilla sa'annan ya tsare sallolin nafila Allah ya ce har sai na so wannan bawon ko kai ba ka so ne ni sai na so shi kuma in na so shi dole ka so shi nan gaba don za ka ga kowa na so ne ba ka cewa ba ka so ne sallolin nafila kenan ku rike sallolin nafila babu kakkautawa ku bar wasa da duk ayyukan nafila ko waɗanne iri na ku bar wasa fa idza ahabbtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi idan na so shi sai in zama ji ne wanda yake ji da shi wato baya sauraren kiɗe-kiɗe baya sauraren wake-wake dukkan ganshi yana saurare to saurare na ya kai bi saboda ni kawai ba don kowa ba wa basaru wallazi yabsuru bihi kuma in zama ido ne wa'anda yake gani da su duka gani yayi kwahino yana kallo to abinda Allah ya sa na ba sabo na yake kallo ba waye da hullati yardi shi ba kuma in zamo mai hannu ne da ya riko da ita dukkan ganshi ya sa hannu ya jinƙi wani abu to in ka bincika Allah ya ce ya rika shi wa rijlahu allati yamshi biha kuma in zaman mai kawafi wanda yake tahiya da ita dukkan gane yana tahiya wurin aikin Allah yayi ba wurin shedana ba wurin aikin Allah yayi Allah yake to ba wanda ya rike ibada ta ya kai haka wa in sa'alani la wadiyanna lalle in ya roke ni Ko na na ya roƙan ina bashi ba matsala ce ba ko matsalar wani ya to ya ce malam ka taimaka mini ka roƙan mai Allah matsala za ta da ya ce to ya Allah ya sauwaka Allah shi kawo ma mahita Allah ya ce wallahi zan yi mashi kamar da yake cikin wata ruwaya wala in sa'alar duka rike bada shi ka kawo wannan ya ku matasa ba mayan neman jin daɗi ba haka wala in sa'agani kuma in yan neme ni tsari lawa zan nahu lalle zan tsare shi Allah ya ce wala in sa'adani na rance da Allah in ya roƙe ni tsari da zan zanna zan tsare shi kai ba shi ɗaya ba wa ma taraddatu an in ana fa'iluhu ban taɓa taraddudi ga wani abin da nika son in yi ba taraddudi ala nafsil mumini irin taraddudi na ga karɓar ran mumini irin wanga mutum ya karahar mota bai son mutuwa Allah ya ce wallahi ban kashe shi bai son mutuwa ya ce wallahi ban kashi mai wa ana ta wuri ina kyama in bata mai rai saboda haka sai radda ya kwanta ya ce ya Allah ka karbi na haka nan sai ya ce ta jibril bismillah sai wurin bawan mu yanzu yana son mutuwa amma dai in ba wannan ya faru ba Allah ya ce wallahi ba zan bata masa rai ba ba zan bata mai ba ana ta musa'atahu ni ina kyamar in bata masa rai duk wannan da ibada aka samu ne ba gadon waɗanda abubuwa aka yi ba ba kuma sayan su aka yi da kuɗi ba ibada ce da ibada aka samu waɗanda abubuwa ku riƙe addinin ku da kyau ko kana da shugabanci ko ba ka da shugabanci in ka riƙe addinin ka da kyau ba ka walakanta da izinin Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya wa matasanmu matasanmu mazansu da matansu Allah ka tausaya mana ka tausaya musu ka shirya su ga wannan ibada kyakkyawa su tashi da ibada su girma da ibada su rayu da ibada kuma su mutu da ibada saboda abin sai an dauri yawan nabiloli za ku je abin na almajirai matasa suna cewa na fi ba dole ba ce saboda ya yi karatu muguwan makaranta ba magana gaba ya kai ba shi ba magana ya yi ibada ya samu kai ne cikin waɗanga da Allah ka waɗi nan ba ba ita ta dame shi ba sai ka jena wadda nafila ba dole ba ce gashi kun ji Allah ya ce mai nafila kun ji matsayin da Allah ya bashi shi ko yana kokari ya ture bai son ya yi saboda ya yi karatu muguwar makaranta inda makaranta kwarai ya yi inda ya ka ganin ana cikin karatu ya ga malam ya tashi ana ɗan rage abubuwa ya zai ga malam ya mai da gaba dai gabas ya ce Allahu akbar ya yi ta ya samu kamar raka'a hamsin sannan ya dawo ya ce to mu ci gaba a ci gaba da karatu a ajima kuma ya ga nan ya tashi tsaye ko ga azumin farilla ko ba ga na farilla ba duk sadda ya gama la azumi ya kai ai ya kuma da ya tashi irin wannan makaranta za ku gan shi ma ya koyi wani abu to amma in yaro ya yi karatu muguwan makaranta inda ko azumin gana a talib da alamin sai ka gama la ya shige ofis ka ya ce kai yaro to mun tsaya wata to ya yaro zai koyi abu ba a koya mai ba saboda haka ku rike yin ibada so muke ku zama abin kwarai ku zama masu daraja ku zama maɗaukaka ba walaƙantattu ba kuna ganin yadda abubuwa suke duk wanda bai rike ibada ba sai ya walaƙanta iya ƙasƙanta ko abinci sai ya fi roƙo gidajen 'yan siyasa sannan ya samu gidajen masu kuɗi sannan ya samu amma wanda ya rike addini ne 'yan siyasan ma in ma mutum ya zo gidanka ya gaishe ka in ma ya baka wani abu ka ansa sai ya ce shi ta murna kai kai wallahi wani yana mutunta ni an yi da ba bashi kuɗi wallahi an sa yi can cikin abokan su zaka ji labari yana ta murna amma kai da baka bai Allah ba sai ka roƙi zai gari yana ta baki aka da wannan malamai wallahi ni wani ko ya kiran ban dauka waya da zai ka kire so ɗari bai dauka ba saboda kai banza ne to ku rike addinin ku da kyawu matasa so muke yi ku zama kamar da na gabanin ku sun karama ka taimaka mana Allah ka taimaka mana Allah ka biya mana bukatun mu na alheri man kana aduwan lillah man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa cewa man kana aduwan lillahi duk wanda ya zama makiyan Allah wa mala'ikati ko ya zama makiyan mala'ikun Allah wa rusuli ko ya zama makiyan manzannin Allah wa jibrila ko ya zama makiyan mala'ika jibrilu wanda ka kawo sako daga Allah jibril bai kasar jini wa ƙuri'a bai fata ya jabara'il bila hamzin wa bihi wa bi biya'in wa dunaha jabara'il misali a to wanda ya zama abin nan makiyin mala'ika jibrilu wa mikala da mala'ika mika'ilu adafa ala almala'ika wa mikala ce abin da na min adafin khasi al'ami domin ai jibrilu shi ma cikin mala'ika ta yi yake mikala ma cikin mala'iku yake bayan a ambaci mala'iku aka dawo aka sake ambato na shi kadai wannan shi aka ce ma adafin khasi al'ami ai abin na otefa jibrilu wa mika'ilu an yi adabin jibrilu da mika'ilu ala mala'ika kan mala'iku le sharafi ma saboda mala'ika jibrilu da mika'ilu suna da daraja kwarai wa azumata ma kuma suna da girma kwarai wa kaunin da za a yi ma kuma da kasancewa jayayya ai saboda suna aka jayayya yahudawa ka jayayya wa bi mika'ilu bi hamzin wa bila hamzin Wafi bi ukhra bila ya'i waje wajen mai kala kenan fa inna allaha aduwwun to duk wanda ya zama makiya Allah subhanahu wata'ala makiyan mala'ikunsa makiyan manzanninsa makiyan jibrila makiyan mika'ilu to fa inna allaha aduwwun lil kafirin lalle Allah makiyina ga mutane kahire don wanda duk take yaya da waɗanga ba musulmi bane kowa ka kiyaye da waɗanga to shi ba musulmi na ba auka a zahira abin nan a abdamir ya aukar da zahiri wato matsayin damiri fa inna ha a duwun lirkafiri bayanan da halin don bayanin halayensu wato su kahire ne Wani muradu bi ma'adati man kama da amri da abinda ake nuni wato adawa da duk wanda ya tsayu da al'amarin Allah ma'adatin da salihi na idan ka ga wani salihi misali yana yawaita zikira Allah haka kuma ga shi Allah ya ce abin nan wazkuru ne zukurku to idan ka ga mutum na yawan zikina Allah bayan Allah ya ce a yi zikin ne sai ya ba ka takaici ka ji takaici ne to ma'anarsa duk bayan Allah ta laye iri ne duk takaicin ka gaji, babu kasan ko guda cikin ko ka ga mutum na yawan sallah da sani ko azumi wanda kuma annabi na yi umarni da alkur'ani suka yi ta umarni da wannan sai ka ga mutum na yawaita waɗanda sai ka yi kiyayya da shi saboda wanga dalili to an ta aduwin lijani isalihi kai maki kake da dukkan salihai min ibadi cikin bayan Allah Allah ya kare mu saboda haka kada ku yi da mutum don yayi abin da Allah ya ce amma babu laifi kai kiyayya da shi don wani abu amma dai inda shari'a ta ce kai kiyayya da shi nan amma dai kai ƙiyayya da shi saboda ya yi abin da Allah ya ce to ka fara cikin haɗari babban laifi ne Allah ya kare ni wannan ma ya kace da kuna mina a kari bile cikin abubuwan da suke kakkagawa na karerai da wannan wato za'amuhun cewar da suka yi anna muhammadan ma unzila alaihi ayatun na arifu Hubiha shi muhammadu lalle ba a saukan mai wata aya wadda muka gane shi da ita ba saboda haka bai da wata aya wadda muka gane shi fa na tabi uhu bale mu bi shi fa qala Allah sai Allah ta'ala yace takziban lahum don karyatawa gare su yace wala qad anzalna ilayka wala qad anzalna wala gada an zanna ilaika ya muhammadu ya manzon rahama hakika mun saukan ma da ayatin bayyana ta ayi bayanan wasu ce ba saukan maka aya ba ba gaskiya ba ne Allah ya ce wallahi mun saukan ma da ayi bayanan wa da hatun wayanda an bayyananu wa ma ya kaburu da ba mai kafirci ma ayoyin na illal kafiruna sai kahiran nan da an ka sani shine ce abin na Allahu bi alka illal fasiqun wato ai allamu lil'adi wato fasikan nan waɗanda an ka sani fasikan nan ai alfasiquna alma'amina na fasikan nan da an ka sani wa hum ahli kitabi almuharrifuna likitabihim sune ahli kitabi wa'annan da ke karkatawa ga littafinsu waye da kulli zalika kullu fasikin mithlun duk wani fasiki wanda a irin su wanda ka karyata gaskiya bayan ya gane ta to ya shiga cikin su wa kana min adatul yahudi alqadima ya zamo daga cikin al'adodin yahudawa alqadima wato al'adodin yahudawa da dadiya wato al'ada su wanda sun kadade akwai nabzu uhudin jefar da alƙawarin su in sun yi alƙawari sai su jefar da shiya wa adamul imani bir rusuli kuma ba su yin imani da manzanni wa tarkil amali bima anzalallahu alaihim kuma ba su yin aiki suna barin ya aiki da abin da Allah ya saukar gare su ni kitabin cikin littafin su wata baya a hawa'in kuma suna bin son rayuwarsu wata kaliki kisasin wahiya suna kakka da kisoshi masu rauni liya abidu biha hawa'un don su karfafa son rasu da ita wa yastakhifu biha uqula subha'ihim su sassauce da ita hankulan wawayensu wa qala ta'ala bayanan lidhalik sai Allah yace don bayanin wannan watan biha da hadhihi umma don tunatarwa ga wannan al'umma ala Allah ya kata dubiyan cewa kar su yi koyi da sufi da lalahin cikin halakarsu sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wa kullama ahadu ahadan kullama ahadu ahadan Kabaru bil ayati yanzu sun kafirce ma ayoyi allati unzila ala muhammad wadda aka saukar da muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zalika naqadu ahadin wannan walwala alqawli ne wa kullama ahadu allaha ahadan su duk sa'an sun kai alqawli da allah alal imani bin nabi akan imani da annabi in kharaja in annabi ya zato? aw ahadu annabiya ko idan sun yi alkawari da annabi Allah ya awunu alaihi mushriki na cewa ba za su taimaka wa mushrikai su yaƙe shi ba to bayan an yi wannan alƙawari na bada hu fariqu min wasu jama'a cikin sai su jefar da wannan alƙawari bai na kadi su walwale shi wa jumlatu na bada hu jawabu kullama wa huwa mahallul istibham al inkari kuma shine bagirin tambaya ta musu ballil intiqal a a bari wannan magana aka saro wallahi na ai mai yawan su ma ko imani da alƙawarin ba su yi ba balle a yi magana sun walwale shi mai yawan su ma ko imani da ba su yi ba ولما جاءهم رسول من عند الله ولما جاءهم رسول من عند الله كل ما معهم نبت فريق نبت فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب walamma ja'ahum rasulun min indillah lokacin da manzo ya zo musu daga wajen Allah shi manzon nan huwa Muhammadu shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo musu musaddiqun lima ma'ahum yana mai gasganta littafan da ya gani tare da su na nabala fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah sai wasu jama'a cikin ahli kitabu sai suka jefar da kitaban na littafin Allah na at-taura wa ra'a zuhurin can bayan ai lam ya amalu bi ma fiha ba sai aiki da abin da a cikin ta ba min al imani bir rusuli na imani da manzanni da aka rubuta ciki wa gairihi da waninsa ka annahu la na ma fiha kamar su ba sa abin da ke cikin at-taurat ba min annahu nabiyyun haqqun cewa annabi ma annabi ne na gaskiya aw ha kitabullah ko kuma ita at-taurat littafin Allah na kamar ba su sani ba wattaba umma ta shayatin

ملكين بباب العاروس وماروت وما يعلمان من عدل حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم إلا به من عدن الله بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق ولبئس ما bayan sun ce ma abin da aka ba su na littahi sun je da shi bayan su ka annabin laya alamun to ita rayuwa dama ita rayuwa ko dai ka bauta wa Allah ko ka bauta wa shaitan amma wa man ya shi an zikirin rahman nuqayyil lahu shaytana eh wa huwa lahu qarinun qaida ce ta Allah saboda ka ko dai ka bauta wa Allah ko ka bauta wa shaitan amma dai ba a zaman banza wanda Allah ya wa muwafaqa ya bauta wa Allah yayi nasara lokacin da sun ka jewa da littafin Allah sai sun ka bi littafin shaidan wata ba'u sai sun ka bi adamu ala nabaza wato wata ba'u ma ta tali ne sai sun ka bi abin da shaidannu ka karanta musu ai ma talata shayadi ne abin da shaidannu ka karanta musu sun ka bar abin da Allah ka karanta musu sai sun ka bi abin da shaidan ka karanta musu akabarul yahudi malaman yahudawa su ne shaidannu anan ala ahadi mulki Sulaiman sun ka dawo abinda shedanun malaman Yahuda ka karanta musu ala ahadi Sulaiman ai ala mulki Sulaiman lokacin mulki Sulaiman min na sihiri saboda ka zaman ka laya kawai kai kokari ka lizinci sunna kaza an ka lizinci makarantar sunna in baka lizinta ba sai ka lizinci makarantar shedan sai a ganka ba ka wuri wanga bokayo ba ka wuri wanga bokayo ba ka wuri wanga shedani ba ka wuri wancan shedani a kaga zaman lahiya ya kuce maka don ka bar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu kuma bin boka bai sa ka abin nan bai sa wai bukata ka tabiya amma dan Allah shi ka sa bukata ka tabiya yace wa annahu abin na unzila alaihi siru shedanu suka ce musu wai an saukar da sirri ga Sulaiman wa bihi malakan nasa wai da sirri ya mallaki mutane wal janna da aljannu gaba ɗaya kusa annabi sulemana ya mallaki mutane da aljannu to marmakon su gane ibadar Allah da ya kai ita ta sassa Allah ya ɗaukaka shi har in yi magana da aljannu su ne mai da'a mutane ne mai da'a marmakon su gane wannan ba su gane sai sun ka wajen bokaye su ba su layoyi su ɗaura mutane su bi su wai saka funa da zalika su ba'a suna sassauce hankulan wawayensu da wannan wa yattabi'una hum fi tarkil amali bit tawrat suna bin su suna barin aiki da tawrat wata ba hawaye suna bin son rayuwarsu fa kadzaba Allah ne subata sihiri ila Sulaiman sai Allah ya karyata danganta sihirin nan da an kai ga Sulaiman sihiri ba a danganta shi ga mutumin kirki ga shedanu aka danganta shi don su adda abin su wa bayyana hukuma ya sai mali sihiri kuma sai Allah ya bayyana hukuncin aiki da sihirin faƙala Allah ya ce ai aiki da sihiri kafirci na wa ma kafar suleimanu suleimanu ko bai kafinci ba aiki da sihiri kafinci na duk matsalar da ke damun ku kuma zuwa wurin bokaye kuma zuwa wajen malaman duba a adiba mana matsala ta kaza tana da fa'ida mu shiga ko ba ta da fa'ida ko ya tara ni za a diba muku wani na wanda ya san nasarar ko kuma abin nan wanda adda iko gare ta balle ku ta wuri na ku yi hattara da irin waɗannan abubuwa Sulemana bai kafirta ba ai lam ya amali sihira bai yi aiki da sihiri ba la annahu kufurun don aiki da sihiri kafirci na walakin bit tashdidi wa bi bit takhfifi walakin shahadin walakin na na kafaru sai dai shaidanu sun kafirta a kabarul yahudu manyan malaman yahuda su ne shaidanu allazi na kafaru bil iftira'i alallahi alkadiba wanda suka tabirce suka kaga ƙarya suka jingina wa Allah wani tubati da Sulaiman sun ka dangana tibi ga Sulaiman wa huwa bari'un minhu kuma Sulaiman yayi bara'a daga shi duk wani mutumin kirki yayi bara'a da shi yu'allimuna an-nasa sirra akhbaru al-yahud yu'allimuna an-nasa sirra su malaman yahudawa suna koyawa mutane sirri su malaman yahudawa suna koyawa mutane wato aikata abin nan aikata sirri aljumla halin yu'allimuna an-nasa sayr min damiri kabara ai yansibuna hu aidan ila malakaini kuma suna jingina sihirin nan ila malakaini zuwa ga abin nan mala'ika guda biyu suna jingina sihirin nan kuma zuwa ga mala'iku guda biyu wato bi babila can babila wasa muhu ma haruta sun kawa mala'ikun suna guda haruta wa maruta guda maruta fakazzabahum Allah bi qawli sai Allah ya karyata su yace wa ma unzila ala malakaini ai sihirin ma ba a saukar ga mala'iku guda biyu ba bi ya ne. lami malakaini wa qur'a shuzuzan bi kasriha malakaini domin an ce malakaini mala'ika guda biyu an ce malakaini sarakuna guda biyu alka'ine ne bi babila wa'anda ke babila ai bi baladi fi sawadil iraq babila sunan gari na can abin nan har yanzu babila babban gari na cikin abin nan a cikin kasar iraki ko yanzu ka je maka za ka daga ganin su suna wada abin nan an rubuta ga abin nan ga abin gansu uniform su na aikin hajji wato an rubuta musu a mutanen babila to ita babila wani gari na a can ƙasar iraki allah ya ce to ai shi bai ma saukar da sihiri a babila ba da haruta wa maruta da haruta da maruta bai ma saukar ba haruta wa maruta badalun au adabu bayanin lil ne qultu nitti isata haruta wa maruta kisa haruta wa maruta wa hujjata ala ta'allumi sihiri da sanya ta da mushrikai kai cewa wai ita ad su na koyon sihiri wal amali bihi da aiki da shiya khilaful aqali ya saba ma abinda hankali ya tabbatar wa shar'i ya saba ma abin da shari'a ta tabbatar wal waqi ya saba ma abin da ya tabbata wa kazalika ma nusiba li nabiyillahi sulaiman haka na abin da aka jingina ma annabi Allah sulaimana min zalika na wannan sihiri shi ma ya saba ma hankali kuma ya saba ma hujjoji wayanda a abin nan wayanda a bayyanannu fa inna min haddama wannan kissa tana cikin kisoshi wanda aka ce ma alhaddama mai rusawa lil aqidatul islamiyya ga da musulunci allati wada'aha wada'ata al-yahud wanda yahudawa sun kai wannan kissa wa innahum zakaru su sa amata cewa annal mala'ikata alaihi musallam lalle mala'iku lamma ra'aw ma yas'adu lokacin da suka ga abin da ke hawa sama nan zunubi bane adama na zunuban ɗayan adamu ruhun sai suka aibanta ɗiyan adamu wannan kissa yahudawa ne suka yi ta suka ce wai lokacin da mala'iku suna sama suna ganin zunubin da ka hawa sama na ɗiyan adamu wato na mutane sai mala'iku suka aibanta su ruhun sai sun ka aibanta su da sun ka ga wannan abin na zunubi wara'u annahu la yastahiquna al-khilafa sai suka ga wai ya adamu ba su cancanta a sa su halifar Allah a cikin kasa ba fil ardi cikin kasa ba fa amarahum Allah an yaqtaru minhum sai Allah ya umarci mala'iku su zabo cikin su malakai ne mala'ika guda biyu na khilafa a saukar da su kasa sama halibobi fa kataru haruta wa maruta sai sun ka zabi haruta da maruta fa rakkaba Allah fihi ma ma rakkaba fil bashari sai Allah ya sanya cikinsu abin da ya sanya ga mutum na sha'awa na sha'awa wa gaira da waninta mina kuwa na ƙarfin sha'awa fa haba da huma ila abda sai Allah ya sauko da harutu da marutu zuwa ƙasa li ya qadiya bainan nasi haran don su yi shari'a da rana tsakanin mutane Wayar yarji'u ila sama'i masa'an da marici su hau sama su koma eh, a sama inda Allah wa ya ana shirki kuma an hani mala'ikun haruta da maruta an ce kada su shirka wal qatl kasu yaki da gaira haƙi da haƙi ba tare da haƙi ba wa da khamr an ce kasu sha kayan maye wa zina kasu yi zina fa kana ya qadiyani bainan nasi sun kasance suna yin shari'a tsakanin mutane na haran da rana Kwai za amsa ya zakara kuma Allahil azam in sun kai marice sai su kiri suna Allah wani suna Allah al'azama babba don shi suna Allah babba in ka kire komi ka kaso sai shi ma in dai ka gane sunan komi ka kaso sai Allah shi ma shi na allabi inda hu ilmin minar kitabi wannan da adda ilimin wani suna Allah cikin qur'a cikin littafin Allah yace ma Sulaiman ana atika bi qabla an yartadda ilayka darfuk to wanda yake da sunan sai Allah ya kawo mai gadon shi suna Allah babba haka na yake ko yanzu kaka son wani abu da ka kira Allah in dai ka gane sunan da ka kira Allah da wannan sunan to yanzu yana baka abin nan da kaka so to su mala'ikun wai idan sun kai aiki da rana to da marifi sai su ke wannan sunan na Allah sai su haye bisa fa sai ila sama sai su haye zuwa sama wakata sama ilaihi ma za ta yawamin imra'atun sai rannan wata mace ta kawo masa ƙara su mala'ikun gada Allah ya ce la a sunan Lahama a amarahu ba su wa Allah ga abin da ya umarce su wa ya fa'aluna ma marun kuma duk abin da Allah ya da umarni shi suka yi sai waɗanda yahudawa sun kace wai wata mace ta kawo musu ƙara min a jamalin nisa'i mace tana da kyau tana cikin matan da sun kai kyau tusan ma zahara ana ce mata zahara fa'addadihi ma alƙadiyya sai shari'a ta kai su ila irtika da kulli ma nahiya anhu suka aikata duk zunubin da an kace kasu yi wa allama ha al azam sannan sai sun ka koya mata sunan nan na Allah babba dan ce ya kai bata yadda su yi zina da ita ba sai sun koya mata sunan nan da suka hawa sama wai mala'ikun ga da laye a sunan lahama a marahu wai suna sun kace su suna koya mata wannan suna ta yadda su yi zina da ita kun ga idan kuka lura ana so ne a ci zarafin mala'ikun Allah a ci zarafin bayan Allah gaba dai shi kenan sai suka haɗa mata sunan bayan sun yi abin da suka yi da ita sun ƙari wadda abin sai ta yi addu'a da sunan wasa idan ila sama ta haye sama saka ha Allah kawkaban sai Allah ya shahita zan tauraro to ita wannan tauraron ita ta aka ce maka za yanzu kuna ganin tauraro wani tauraro kaza mai wanda in yayi tsaye sai ku ga gihe ne duk yan kanana tauraro yan kanana kun ka ita ta fa alima na ma halla biha sai suka gane abin da ya sauka gare ta wa ƙasa da idirisa to nan ya kamata mu kwana inan eh, ya kamata mu kwana domin ayar ba za ta kayu a zuwa ƙarshe ba saboda haka yanzu nan za mu kwana in allah ya ƙaddare mu da yawanci ne da lahiya to fa ƙasa da idirisa nan za mu tashi wato mala'ikun na sun kace wajen idrisa da samun kawa sun ta yi roƙo ku ji wannan cin mutunci da aka wa mala’ikon Allah to wannan kisoshi na na yahudanci ba kisa ce ta ƙware ba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu yi karshe mai kyau Allah ya sa aljanna makoma mu in kiyama ta yi duk abin da ba ka so Allah ka taimaka mana ka raba mu da shi duk ko abin da ka so Allah ka taimaka mana mu ne saboda kai ba don kowa ba saboda darajar sunayenka da sifofinka maɗaukaka kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin wa alaikum assalam eh, in wajen wani wani matacce na za kana cikin makabarta sai ka kai wuri ne za ka yi mai sallama in makabarta ɗaya takarta wurinta da ka iso ga makabarta sai ka yi sallama to sai mu yi wa annabin musalati sallallahu alaihi